hikayar shehu jaha matar shehu jaha ta mutu amma shehu ko ɗigon hawaye bai zubar ba ana nan ran nan sai jakinsa ya mutu shehu ya dinga rintuma kuka ba ƙaƙƙautawa sai abin ya ba mutane mamaki sai suka same shi suka ce da shi algafarta malam matarka ta mutu amma ko ɗigon hawaye baka zubar ba amma yau zakinka ya mutu ya labai tun daga allah ya waye garin nan ko masallaci ka shigo hawa ya ki ɗaukewa daga cikin idanuwanka sai shehu ya kada baki ya ce musu lokacin da Allah ya mata ta rasuwa da yawan ku su dinga zuwa su nemin tayin in auri 'ya'yansu har da wanda ya ce ma zai ɗauki hidimar bikin gaba ɗaya ba sai na yi komai ba sai dai ku aiko min da amarya amma yanzu jakina ya mutu babu wanda ya min tayin zai bani wani jaki saboda haka ku banne wa jaki na kuka jama'a mu yi lafiya sai mun ƙara haɗuwa hikaya ta gaba naku sadiq mahabir wato shehu jaha